wallahi azumin na na daukar bala'i Allah ya rabu ni wallahi baba ka gani gaba ki dama ta ni din ma da ne na jiya din da ne ta gunta abincin ma ce ko ta ko ci ban bai haka ne ni nan gunta abincin ina yanzu bari in je bari in je in dawo zan bara rana dalle kaga ka bari ya kira yaro je zo ya kai bari bari a tarkata ka kai musu ina kira ya kai musu yanzu ka kwanta ka huta in aka yanzu idan na kai musu dama mu gaisa da yan gidan nan batun asuba yaron da ya rafi ko da ka huta kar ka walar da kanka yake ne ka ba su ba gaskiya ban ba ka ita saboda wannan ka san ka san ma me ya nace a kira yaro ya zo da kwanuka ya kai ya ce a wai musu gaisa da ingilan ba kuma da asuba ya je ya karɓi abin sahur din ici sai sai sai gaisa da ingilan yanzu ana huta yanzu me za ka je ka yi a gida ba za ka yi ba amma ni gaskiya ban yarda da ba ko bai ta yi bayan shi ta yi ba zai yi ba zai yi gaskiya ba zai yi ba ni sa yi ba bayan Rana fa ta dalle. gida sarki ka ga mu rigawa mu nan gayan ku wala ki kwani kan gida sai da na ga wallahi wallahi mabarki ne wani mabarki wani mabarki mun ga mu